Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na biyu a da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfili Hashin Gumel tare Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa annoba cutar kwalara ta bulla a gundumar Malbaza a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta saka hannu a wata doka da za ta hana fitar da duk wani da ya aikata laifi a jihar zuwa wani gari. Sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku. Daga nan kuma sai sharhin jaridun ƙasar Kamaru. da kuma wasu ra'ayi da kuma su kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura amma duk waɗannan sai mun fara da shan cikakkun labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. an ambaci wani likitan fiɗa na ƙasar sudan ta kudu a matsayin wanda ya lashe lambar yabon na mai matuƙar daraja ta majalisar ɗinkin duniya sabili da taimakawa 'yan gudun hijira dr evan ata adaha ya karbi lambar yabo ta nansan da ake kira nansan refugee award ta shekara ta 2018 sabili da shafe shekaru 20 yana jinyar mutane da suka kaurace wa garuruwansu da rikici ake rikici a sudan ta kudu da kuma sudan adaha ɗan shekaru 52 yana zaune ne a bunj da ke arewa maso gabashin sudan ta kudu inda yake gudanar da asibiti ɗaya tilo da ke kula da 'yan gudun hijira 144 daga jihar blue nile ta ƙasar sudan da kuma mutane 53 da ke ƙaramar hukuma maban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tawagar ma'aikatan jinya ta adaha suna yi wa kimanin mutane 58 aikin tiyata a mako a yanayin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin mai wuyaci da ke fama da karancin kayan aiki shugaban amurka donald trump ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya da suke halartar taron kola majalisar ɗinkin duniya cewa su mai da gwamnatin iran saniyar ware muddin take ci gaba da cin zali yayin da ya zargi shugabannin iran da haddasa rudani da mutuwa da kuma barna. Trump ya ce shugabannin Iran ba su mutunta makwabtansu ko kan iyakokinsu ko ɗiyaucin ƙasashe. A maimakon haka shugabannin suna azurta kansu da dukiya al'umma yayin da kuma suke haddasa tashin hankali a gabas ta tsakiya da kuma waɗansu yankuna da ke nesa. Trump ya jaddada cewa yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 zamanin mulkin Obama na kawo ƙarshen ayyukan nukiliyan Iran. wanda ya janye wata garaɓasa ce kawai shugabannin iran suka samu da yake ba su damar ƙara ƙarfin ayyukan sojin ƙasar da kimanin kashi 40 cikin 100 da kuma ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci da aikata ta'asa a syria da kuma yemen 'yan jam'iyyar republican sun ɗauki wata lauya mace ta yi wa christian blasey ford tambayoyi wadda take zargin brett kavano da cin zarafinta lokacin da dukansu suke matasa domin gudun kada a yi zargin nuna son zuciya kasancewa duk 'yan jam'iyyar republican ɗin da ke kwamitin majalisar dattijai maza ne shugaban masu rinjaye mitt mcconnell na jihar kentucky ya zargi 'yan jam'iyyar democrat da yin riga malam masallaci wajen yankewa kanava hukunci da kuma bata masa suna akan zargin da ba a tabbatar ba tare da watsi da tsarin shari'a amurka da ke daukar wanda ake zargi a matsayin mara laifi sai har in an tabbatar da ya aikata laifin a kotu sai dai 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattijan sun bayyana ra'ayi akasin haka tare da cewa idan 'yan jam'iyyar republican suna son su gano gaskiya game da halayyar mutum da aka zaba da ba su kyamin cewa da ba hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta gudanar da bincike ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc daga ƙarshe wani alkali a jihar pennsylvania ya yanke wa bill cosby hukuncin ɗaurin shekaru uku zuwa goma a gidan yari jiya talata sabili da bugarwa da kuma cin zarafin wata mace a gidansa cikin shekara ta 2004 alkali stephen o'neill ya kuma ba da umarnin a ɗaure cosby ba tare da bata lokaci ba tare da watsi da bukatar da aka gabatar ta ba da belinsa ɗan wasan barkwancin da mutuncinsa ya zube ya kasance ficaccen ɗan wasa na farko da aka samu da laifi tun da aka fara wannan gangamin da aka ba lakabi mitu wanda ya sa fitattun mutane suka rasa mukamansu a fannoni da suka hada da kafofin wasannin shakatawa da siyasa da kuma sadarwa sabili da aikata ba daidai ba matar cosby camille dai bata kasance a kotun ba a lokacin da aka yanke mashi wannan hukunci alkalin ya bayyana cosby a matsayin mutum mai cin zarafin mata karfi da yaji wannan kuma na nufin za a buƙaci cosby ya rika kai kansa gaban hukuma kowane kwata kuma za a sa sunansa a rajista masu cin zarafin mutane da aka aikawa makwabtansa da makarantu da kuma waɗanda ya ci zarafinsu. su tilas ne kuma ya rika zaunawa da kwararru da za su rika ba shi shawarwari har iya tsawon rayuwarsa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla to za mu fara taskar rahoton namu ne daga jamhuriyar Nijar inda aka samu ɓallar cutar kwalara a gundumar Malbaza kamar yadda za ku ji daga wakilin na Mamman Bako. bayan waɗansu wurare a cikin jihar maradi da garin birnin kwanni sai ga shi allobar cutar kwalara ta bulla a cikin gundumar malbaza ita ma kamar birnin kwanni a cikin jihar tawa inda mutane 20 suke asibitin galmi killace yanzu haka malam marafa tankari shine shugaban gundumar malbaza a lokacin da yake baiwa al'ummar gundumarsa bayanin bullar allobar ta cutar kwalara a garin gidan iddar akwai labari wanda ya kamata mu faɗa mutane na faɗa alloba ce ta kwalera a san da akwai ta ba ce mun kai ga ta nan gaba nan garin ga amma a san da cikin dogarawa kan wannan din dogarawa akwai kwalera hatta kai an yi keɓe wuri a can galmi <coughs> inda ake kama ciwon kwalera don saboda ka kawo su cikin cikin taro wannan mun gaya muku don saboda shi irin wannan in za kana wajen ya kamata ka san da akwai ba ce an kai ga ta nan ko ina ba ba ce an kai hana mutane tafiya ba amma yanzu an mun ka ta can wannan wajen irin gaisuwa ga mata hannu hannu ya kamata a bari dan saboda ni dan saboda kana iya dauka amma ga alishin na kwarai abin ta sabka ta sabka kwarai ta sabka kwarai dan saboda mun samu an samu na hannu ana bada magani an ba mu mota wanda muke zuwa muna dauko masu rashin lafiya ana kawo su sai mu ce mun gode ma Allah kuma wannan sun kama muna lashe musu alfahari a nasa bangaren mai birni Yakuba magajin garin Dogarawa gargadi yayi wa al'ummar ta wannan karkarar da kuma ke kawo shi rashin tsafta kuma da an yi za a yi da an gama yana amai da za a yi likita shi kuma da an samu mutum guda ya kamu cikin karkara to alluba ce ga likita tunda mutum guda ya iya tallafa mu dubu dari za ka rike na abin da annan galmi da gidan da ba ya tsira ba tunda gilla wanda ta gidan galmi ba da iya kamu ana zuwa likita su dai hukumomi da malaman asibiti na wannan karkarar yanzu haka suna ci gaba da yin kira da yin gargadi wa al'umma domin ta kiyaye ka'idodi na tsafta tare da dafa ruwa ko sa musu magunguna kamin a yi amfani da su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga malbasa a jamhuriyar nijar To Allah ya kyauta a gaida Haruna Maman Bako. Daga jamhuriyar Nijar kuma sai mu tsallaka Najeriya inda a jihar Filato aka samar da wata sabuwar doka da za ta bayar da ikon hukunta duk wani da aikata laifi a jihar ba tare da an kai shi Abuja ba. Zainab Babaji gare ki. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya rattaba hannu kan wata doka da za ta hana fitar da duk wani da aka kama da laifi wajen jihar Plateau don yi masa hukunci. Dokar wacce za ta dakatar da tafiya da waɗanda aka kama da laifi musamman a kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Plateau ta ba da hurumin yanke hukunci a cikin jihar Plateau ba tare da an kai su Abuja ba. da yake sa hannu akan dokar gwamnan jihar Plateau Simon lalon ya ce sau da dama akan tafi da waɗanda ake zargi da aikata laifi a cikin jihar Plateau zuwa Abuja. Now with the signing of this law, we will not be transferring our suspects to Abuja again. Gwamna Lalon ya ce yanzu da na sa hannu kan wannan doka ba za mu rika kai waɗanda ake zargi da laifi zuwa Abuja ba, don muna da isasshen doka da duk wani abin da muke bukata da zai ba mu tabbaci da sauƙin aiwatar da hukunci kan waɗanda aka kama da laifi. I want to assure the two people that fairness will be done to everybody. will ensure that justice is done to people. Lalon ya ce ina tabbatar wa jama'ar jihar Plateau cewa kowa zai samu adalci. Za mu tabbatar an yi adalci wa kowa kuma wannan doka za ta tabbatar an hanzarta aiwatar da hukunci. Gwamnan na jihar Plateau ya kuma sa hannu kan wata doka ta Penal Code ta 1963 da aka yi wa gyaran fuska inda aka ƙara wasu sassa da suka bada izinin hukunci kan wasu laifuka da a baya ba sa cikin dokar ta Penal Code. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'umma a jihar Plateau Joseph Langman. Al'umman jihar Plateau su haɗa kansu. Ita gwamnati tana tsayen daka shi mai girma wato Rajan Obisama Bakolalon har yanzu fa akan bakasa yake akan cewa zaman lafiya ta zama dole kuma duk abin da zai yi duk abin da za a yi a samu zaman lafiya ga lafiya gwamnati za ta yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. ma babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku jin yanzu zo mu taru mu zauna lafiya To madalla a gaida Zainab Babaji kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da waƙannan nan ta shata. Bala kan Usman. alhaji mamman gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu san dan jinjani wannan wili To Allah ya ji kan mamman shata har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe uku da minti goma sha hudu na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. har yanzu muna ci gaba da bin diddigin zargin da bako zira abba kyari yake yi wa yayansa shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar najeriya malam abba kyari cikin shirye-shiryenmu da suka gabata muna sauraron korafin bako ziri wanda ya fara bamu labarin yadda batun kwangilar siyo motoci kira hilux ga fadar shugaban najeriya ta kasance tun farko duk da yake dai tun farkon fitowar wannan labari wasu na cewa anya ko bako ziri ba 'yan damfara ya game da su ba suke masa shigar malam abba kyari sai ga shi cikin labarin da ya bayar tabbas malam abba kyari na zaman tamkar babban yaya gare shi kasancewar mahaifin bako wazirin nere na abba kyari har ya girma ya karatu haka zalika kuma mun ji yadda ɗan sanda dsp tijjani bulama ya shiga wannan magana ya yi kuma ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimaka wannan bawan Allah ya samu haƙƙinsa. Amma daga bisani ya samu kansa a wajen da ake ajiye 'yan Boko Haram a hukumar DSS. tun farko dai cikin abokan bako ziri da ya taranto kudade ta bayarwa domin neman wannan kwangila ne daya daga cikinsu ya hada shi da dsp tijjani bulama domin ya karɓo masa sa miliyan biyu da ya bayar rance daga nan ne dsp ya shiga bincike a kai kuma za ku je da ta kasance bayan da ya kammala bincikensa suna nasar fili hashin gumal ku biyo mu cikin shirin sai tijjani ya yi binciken shi sai ya kira abba kyarin ya ce mishi fa bincike na dukka ya nuna zargin a kanka ne tabbacin abin saboda haka in kafin nan da zuwa ranar mande ne sun yi wannan abin kafin nan da zuwa jimma in baka mayar mishi hakin shi ba ni zan sa wannan maganan midiya ta ji duniya ta ji komai to sai nan take abba kyarin kuma ya sa mutanen dss sun zo sun kwashe eh, sun taro sun zo sun zo gidan tijani bulama dsp tijani bulama sai sun zo sun kama shi sun je da shi zuwa dss headquarter to daga sun je dama mun yi alkawarin a kan ni da tijani tijani shi zai mm, rubuta akwai loyan da mun yi magana da shi zai kai ni zuwa wajen shi sai mu je mu rubuta partition din mu zo mu yi submitting a efcc to sai daga nan su mutanen dss sun ba da umarni ma tujani ya kira ni in zo in yi signing partition din yadda muka yi alkawari da shi to daga na zo sai shi tijani ya kira ni na ce ina za mu hadu da kai ya ce ka zo eagle square ko secretariat to nan tsakiyar abuja kenan eh tsakiyar abuja to sai na yi so zuwa wajen lokacin da kana ina ne lokacin da aka kira ka ina gida ne na iso zuwa wajen daga zubani na tashi na iso zuwa wajen to daga nazo zo mutanen sai sun tambaye ni suka ce gane eh, daga farko ma su yana buga dabar su na na na same su sai sun kira ni suka ce kai ne bakon na ce eh ni ne bako wazire sai suka ce to shikenan mu shiga ka shiga mu je sai na shiga motar nasu mun je muna hira da su amma baya ta shi tijjani bulama Eh, me yasa ya kira ka kuma nan eagle square ya ba ofis ɗinsa ba ne waje ne kawai don da wajen taro sai bayan nan da ake ajiye motoci kawai idan mutum zai shiga cikin eh, babban sakatariyar tarayya to ka ni ban san abin da ake cikin ba ban san ma an kama tujani bilamam an ja rike shi ba saboda haka ni na doka e zan zo in same shi za mu je wajen loyan a rubuta partition mu je mu yi submitting a efcc to ashe a ɗauka an yi wata mahaɗa ne kawai za ku gamu daga nan sai a wuce efcc sai ka je sai ka ga wata mota tana ta sigina kawai a nan wajen eagle square eh, sai na yi so wajen sai an doke ni a motan mun je mutanen da sun doke ni ma duka kanure yan uwana ne kuna ma yin kanuri din eh. eh sun tambaye ne suka ce kai ne ba ko na ce eh me ne alakan ku da abba kyari na ce to shi yana ne zama ya a tokaran kakana ne shi kuma zama ya yana ne yake to sai suka ce akwai wani abin da ya shafe ka da shi ne na ce eh to ya bani kungila a sunan kungila na biya kudi kaza kuma amma ban samu hakina ba shi ya sa ina so a kwato min hakina sai suka ce to me ne halakan ku da dsp tijani bulama sai na ce dsp tijani bulama zama abokina ne yana wajen lokacin tijjani bulama baya wajen muna cikin mota ma muna tajin hakan kafin ma mun je zuwa headquarter dss headquarter na doka ma tijjani ne ya mutanen su ne saboda ni ban san rang nashi ba a lokacin ba hmm. to na doka shi ne ya tura su su zo su doke ni mu je to a shi lokacin shi abba ne baya so wannan sirrin ya fita shi ya sa ya je ya kama tijjanin ya je ya rike shi to sai mun je dss din farkon da mun je zuwa dss din farkon abin da sun tambaye mu wannan sirrin ya fita ne yadda tijani ya yi magana akan zai sa wannan a media to shine farkon abin da sun tambaye ni kafin ma su tambaye ni waye ne sunanka daga ina ne ka taso to sai farkon abin da sun tambaye ni wannan magana ya fita ne da ka ga an nufi kasan dama can kasan ofishin dss ne na abuja abuja ma sanadiyan wannan contract na eh, abinan da toyota helix wanda abba kyarin ya gayyace ni shine farkon zuwa na abuja ban san ko ina ba cikin abuja to ya kai ka gane cewa wajen dss kuka je to lokacin da mun yi so na lura mutanen da uniform nasu da sauran abubuwan shine ya nuna mun nan fa dss headquarter ne to kuma su tujani kuma anti-robbery squad ne to saboda haka ni na doka ma e eh, tujani kuma yana dss headquarter ne to ashe a lokacin abba ya sa a kama tujani a rike shi sai ni kuma in zo zuwa wajen a rike ni tare da tujani to sai na bayyana musu wannan sirrin bai fita waje ba daga ni sai tijani bulama sai bashir abdullahi wannan shine kawai wanda ya san sirrin ba wanda ya san sirrin nan to suka ce to alhamdulillah shine farkon abin da suka ce mana sai sun doke mu Oh, har kalmar katina lalle kalmar alhamdulillah suka yi amfani da ita. Eh, don kanure ne yan uwana ah. farkon shi yasa. To, sai nan ne mun hadu da lawan dora an kai ni ofis nashi sai ya tambaye ni ya ce lawal daura shi tsohon shugaban dss kenan eh, ya tambaye ni akan abubuwan da ake ciki sai na bayyana masa duka abu amma a jikin tebur ka tun da babu ka san dss ba aka kai an da aka shigar da kai kai ka gane cewa shine lawal daura ai na san lawan daura saboda ana nuna a cikin news da sauran abubuwa ake nuna shi ake cewa wannan shine shugaban dss to na ga foton shi daga na gan shi na san ne lawan dauran to sai nan sun tambaye ni suke ce me yasa ya yanka yana so ya taimake ka kai kana so ka tona asirinsa na ce ba tona asirinsa ba ne nake ni ga shi yanayin da nake ciki ba zan yi kwana cikin gidana ba mutane wannan ya dawo da polis yau wankin gobe ya dawo da polis shine abin da nake cikin saboda haka ni ba na so kwangilan ma ya bani hakina shine abin da nake bukata sun fara doke statement namu sai dsp tijani bilama ya ce ba zai yi a doke babali kawai statement namu hakan nan ba wato ka gamu da shi a can dai wajen dss din shi tijani eh na gamu da shi na ce me ya kawo ka zuwa wajen nan din kuma sai ya ce mu gashi gashi ai ya hankali shine ya kawo mu zuwa wajen nan saboda na gaya mishi in bai baka hakin nan ba zan sa wannan magana a midiya shine sanadiyan da ya sa mutane sun kama ne idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da dsp tijjani bulama da kansa inda za mu tabbatar da gasken labarin da bako wazir abba kyari ya bayar haka kuma har yanzu muna kokarin tuntuɓar shugaban ma'aikatar fadar shugaban najeriya malam abba kyari domin ba shi damar kare kansa bisa wannan zargi da ake masa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 Za mu fara shirin jaridar namu ne da jaridar m empo ana taroto mana cewar ƙarshen makon da ya gabata ne gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ba wa jam'iyyun siyasar ƙasar dama da cewa su fara yakin neman zaben kujerar shugaban kasar wanda za a gudanar da zaben ranar bakwai ga watan Oktoba kuma za su dakatar da yakin neman zaben ne har zuwa ranar shida ga watan na Oktoba a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Emirates ita kuma ta yi mana bayani ne kan cewar a jihohin 'yan awarin ƙasar jamhuriyar kamaru guda biyu gwamnatin kasar ta makara jami'an tsaro domin ganin cewa zaben shugaban kasar ya karato an da yanzu haka jami'an tsaro a wannan bangaren suka yi tafifi a ta ko'ina a fadin jihohin guda biyu sai kuma jaridar leju ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta shaida mana cewar gwamnatin ƙasar ta fara aikin gina waɗansu manyan hanyoyi daga baminda zuwa batibo har zuwa numba waɗanda suke kan iyakar ƙasar kamaru da tarayyar najeriya Sai kuma jaridar Le Point anda ita ma ta gulmuta mana cewar yaƙi ya buɗe tsakanin 'yan shugaba biya sakataren gwamnatin ƙasar Ferdinand Gongo shi da Elonga Paul domin suna buƙatar saka hannun jari a kan matatan man fetur ɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Du Sahel kuma ta arewacin ƙasar Kamaru ta ce mutane ashirin 25 ne suka sheƙa barzau sanadiyar bayanan cutar gudawa da amai a jihar arewacin ƙasar ta Kamaru. Sai kuma jaridan nan the guardian post ita kuma ta hango mana cewar kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta fara kaduwa kan yadda mazauna a bangaren 'yan awaren ingilishin ƙasar kamaru suke tururuwa zuwa ƙasar tarayyar najeriya domin samun mafaka muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru a gaida awal garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku masu kuke kira ta waya kuke ajiye mana Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan yi kira ga musulmi da kirista da 'yan kudu da 'yan arewa da 'yan bangare-bangare daga state zuwa local gamin zuwa har da Allah dan annabi mu guji siyasar kabilanci mu guji siyasar gefe bangaranci. mu guji siyasar sai ɗan yare kaza. suna lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya da shehu mai da kasar zama sashen hausa na boe ya sako na nan ga lahirin 'yan najeriya musulmi da kirista dangane da shawarar da kungiyar kwadago ta yanki na dangane da karin albashi game da alkawalin da federal gaman ta yi musu babu shakka wanga bayani da sun ka ko ya daidai da lokaci wanda yan an ka didi ƙarin man da gwamnatin tarayya ta yi da naira tamanin da bakwai zuwa ɗari da arba'in da biyar daidai yau tsawon shekaru uku kenan babu ƙarin albashi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa adama Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Shugabannin duniya a yi taro lafiya kuma a watsa lafiya shugaban najeriya baba muhammadu buhari allah ya kai ka lafiya kuma ka dawo lafiya to madalla kafin mu kai ga karshen hirin ga alheri ta damar da labarai amma wannan karan a takaice haka yake an ambaci wani likitan fiɗa na sudan ta kudu a matsayin wanda ya lashe lambar yabo mai matukar darajar nan ta majalisar ɗinkin duniya sabili da taimakawa 'yan gudun hijira dr ivan ata adaha ya karbi lambar yabo ta nansen da ake kira nansen refugee award ta shekara ta 2018 sabili da shafe shekaru 20 yana jinyar mutane da suka garuruwan su da ake rikici a sudan ta kudu a Adaha dan shekaru 52 yana zaune a Banjul da ke arewa maso gabashin Sudan ta kudu. To masu raro a maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyar Grace Abdul ta na gabatar da shirin sai kuma Salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Malama Zainab. Nisar fili hashin gumar ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.